baki mai yanka wuya. Shin menene dalilin da ya sa a yanzu 'yan arewacin Najeriya suka soma goyon bayan fafutukar da wasu sassa a kudancin kasar suke yi na ɓallewa daga kasar? Tura ce ta kai bango ya sa har wasu suke tunanin cewa ma a raba kasar. Jama'a Assalamu alaikum. A can baya dai jama'ar arewacin Najeriya na kalubalantar duk wani yunkuri ko fafutuka ta raba ƙasar. Duk kuwa da cewa wasu bangarori a kudancin ƙasar sun daɗe suna fafutukar ɓallewa domin kafa nasu ƙasashe. Fafutukar da ta fi shahara dai ita ce ta 'yan ƙabilar Ibo. waɗanda suka daɗe suna fafutukar kafa ƙasar Biyafara tun a shekarun 1960. duk da yake dai gwamnatin najeriya a lokacin ta sami dakile wannan fafutukar biyo bayan yakin basasa to amma kuma yanzu haka wasu kungiyoyi a yankin kudu maso gabashin najeriya suna zafafa wannan fafutuka musamman kungiyar nan ta fafutukar kafa kasar biafra wato ipob ko baya ga wannan ma akwai wasu kungiyoyi a kudu maso yamma waɗanda su kuma suke hankoron kafa kasar oduduwa ta yarbawa zalla to sai dai saɓanin lokacin da ya gabata a yanzu 'yan arewa da dama ma sun fito karara suna nuna goyon bayan su ga fafutukar da wasu ke yi na raba najeriya musamman a wannan lokaci da kasar take fama da rashin lafiya na kalubalen tsaro a dukkan sassan kasar ko a makon da ya gabata wata haɗaɗɗiyar ƙungiyoyin matan arewacin najeriya sun gudanar da wata zanga-zanga suna kira ga gwamnati da ta saurari bukatun masu neman ɓallewa baya ga sauran ƙungiyoyi na dattawa da matasan arewa waɗanda su ma suka nuna goyon bayan su ga masu son raba ƙasar. Nastura Ashir Sharif shine shugaban haɗakar ƙungiyoyin matasan arewacin Najeriya. Mun yi magana da wasu dukkanin sarakunan mu na arewacin Najeriya da manyan mutane inda muka nuna musu hatsarin ci gaba da zama da ƙabila Ibo a matsayin 'yan Najeriya. So abin da muka yanzu shine mun kai kukan inda yake da su ne suke da haƙƙin yin abin da ya kamata. wato mun kai takardu ga majalisar ƙasa inda muka nuna musu mahimmancin su dakatar da maganar wannan gyaran kundin tsarin mulki da suke yi na 1999 su mai da hankali wajen ceto ƙasar daga rugujewa sakamakon wannan kabila ta ibo da suka ɗauki makami suke yakar gwamnatin najeriya suke yakar mutan najeriya su mai da hankali wajen ƙirƙiro wani mafita daga kundin tsarin mulkin najeriya inda za a cire mutanen daga sannan a basu kasarsu su tattara su koma can ƙasar su zauna mutane su zauna lafiya shine abin da muka yi su dakatar da wannan gyara da suke domin ba za ka je ka yi gyara na kundin tsarin mulki da wanda shi bai ma yadda da ƙasar ba ai ka ga tibka da warwara kenan ko kitso da kwarkwata mafi alheri shine su ba sa san najeriya sun ce su ba 'yan najeriya ba ne kuma ba faɗa suka yi ba daga aikinsu sun ɗauki makami a 1967 sun yaƙi ƙasar nan tsawon wata talatin ana yaƙi da su a kan su sun balle sun yi su suka kuma ɗaukar makami a 2017 ƙarƙashin wannan yaron nan dukanu suka dinga kashe jami'an tsaro da wasu ƙabilu musamman mutanen arewa da ke yankin yanzu a 2021 sun ɗauki makamai suna rugurguza duka wasu eh, hukumomi na 'yan sanda suna kashe jami'an soja da ɗan sanda da kwastan da immigration na ƙasa suna kashe jami'an hukumar zaɓe suna ruguza hukumomin zaɓe a yankunansu suna kuma kashe mu mutanen arewa mazauna wannan yankinsu kaga kowa ya san wannan abu da gaske suke yinsa to da a bar ƙasa ta shiga yaƙi ta ruguje cikin yaƙi gara a zauna a ƙirƙiro doka a cire su wannan shine alheri ga ƙasar nan kuma shine muhimmin aikin da ya kamata su yi domin ƙasar ta zauna lafiya mu ba ma son yaƙi kuma ba za mu shiga yaƙi ba kuma suka tafi ba za mu yadda ƙasar najeriya a ce za a zo a iya rabiyun wannan abin ko dawo da su ba ko kuwa wata mu'amala ta diplomasiya tsakaninmu da su daga nan zuwa shekara ashirin ba mu yadda ƙasarmu ce wata mu'amala ta diplomasiya da su ba da da biza ta shiga kasa da kasa mu ba masu da su so da haka zai su yi su su ban mu mai ƙasar mu su zauna lafiya mu zauna lafiya abinda mu muke so kenan. to sai dai fa ba dukkan 'yan yankin na kudu maso gabas ko kuma 'yan kabilar ibo ne ke goyon bayan fafutukar ballewa ba. in ji tsohon gwamnan jihar imo kuma dan majalisar dattawan najeriya mai wakiltar jihar yanzu haka rochas okorocha wannan kuma ai ta zuba kaman magana yara ba zai yiwu ba a kaina ina za su je yanzu misali ka ce rochas yanzu ga yara na a rochas foundation da suke kano sokoto bauchi yola zaria da kuma jos ina da yara yanzu sun kai wuce dubu goma sha biyar yawancinsu yara hasawa da fulani yanzu ka ce araba a samu farkawa ina zan kai su ka ce doki passport zuwa kano ala so ka ba zai yiwu ba mu da muna so kasar na ta zo damuwa mu na kasar na akwai talauci gaskiya duk tambayoyin da ka yi ko daga nan zuwa gobe har zuwa gata jibi to masala mu kasar mu akwai talauci to in aka daina talauci da rashin adalci a kasar nan da yaudara na siyasa to kaga an samu zaman lafiya su ya daya ne ka san wani abin da kuna fara ba haka suka doke ta ba fa wallahi ba haka suka doke ta ba ibo dai ba haka suka doke mana magana nan ba suna magana a raba ko kuma magana a farka din na ko kaka ce ta a raba din na shine shine har yanzu suna da kasuwanci a Sakano suna na a Sokoto suna na a Katsina ba ku tafi ba kuna kuna magana a raba eh na yiwa wanda dai ba ita ba ba ita ba ko dai ku bari magana nan sai a sa ka sa a cikin duk magana magana Wasu 'yan siyasa a arewacin Najeriya ma na ganin raba ƙasar ba shi ne mafita ba. Muktar Ishaq ya kasai wanda kuma shi ne kwamishinan ayyuka na musamman a jihar Kano na daga cikin masu wannan ra'ayin, amma na tambaye shi. Shin ko me yasa a yanzu wasu 'yan arewa suke goyon bayan raba ƙasar? Ta iya tura ce ta kai bango ya sa har wasu suke tunanin cewa ma a raba ƙasar. Amma duk mutumin da yake ma'abocin hankali ya san abin da yake yi ko dan arewa ko ɗan kudu ba zai so a ce an raba najeriya ba sabili da idan ka kalli yadda zamantakewar take da yadda mu'amalar take to ta yaya za ka raba ƙasar ka ɗauka ma za a zo a zauna ne a kan tebur a yi magana ba magana ce ta ayi yaƙi a kashe wani a kashe wani ba akwai mutane da suke 'yan ƙabilar kudu ko ba inyamuri ko bayarabe ko ɗan wani yare dai ya zo ya tashi an haife shi a arewacin najeriya ya girma a arewacin najeriya ya yi gida a arewacin najeriya ya yi karatu a arewacin najeriya yana da sana'a a arewacin najeriya yana da gida ko gidaje a arewacin najeriya idan ka ce yau an raba ƙasar nan ina za shi haka malam bahaushe ko bafulatani ya yi ƙarfi a kudancin ƙasar nan ya hayayyafa ya yi arziki daidai bashin gwargwadon irin wannan allah ya bashi an cuɗanya an riga an zama ɗaya bai ma san kowa a arewacin najeriya ba idan ka zo ka ce a raba ƙasar nan ina za shi to amma saboda abubuwan da suke faruwa saboda yara ƙanana musamman 'yan ƙabilar ibo wa'yanna suke ta ƙarajin ko kuma kartar ƙasa cewa a raba najeriya ko ta halin ƙaƙa har suna kashe-kashe ina zaton ba su da tarihi na abin da ya faru a lokacin yaƙin biafra na farko da aka yi inda suna da tarihi da irin abubuwan da suka faru da an kace musu su zo ma yanzu a raba najeriya ba za su yadda ba yanzu ka ɗauki malam bahaushe da yake zaune a kudancin najeriya a kowane loko da sako yake in ka je za ga mafi yawanci sana'ar da yake ma kasashiya ce ba wata sana'a ku zo mu gani ba ce amma idan ka ɗauki ƙabilun nan musamman inyamurai idan ka zo arewacin najeriya su yanzu yadda suka suka zama sun yi reshe sun yi saiwa sun miƙe sun yi ganye sun yi wato bishiyar ta miƙe sun yi baza arzikinsu irin manya-manyan gidaje manya-manyan shaguna manya-manyan sana'o'i manya-manyan kamfanunuka da suka mallaka a arewacin najeriya in ka ce musu su tashi su koma can ƙasar tasu inda suke tunanin araba din su ba ma za su fara ba dai wa'annan abubuwa ne da ya kamata dan adam ya gane su wa'annan da suke hasashe ko suke wannan shirman suke ɗaukan wannan matakan idan aka ce za a zo a ɗauki mataki irin wanda su suke ɗauka ai za su fi kowa wulaƙanta za su kuma kowa asara saboda haka babban abin da ya fi dacewa su yi shine su sa hankali ya dawo ya karkato da tunanin su ya ɗora su a kan layin zaman lafiya da kasancewar najeriya a matsayin ƙasa ɗaya al'umma ɗaya shine babban abin da zai ba da ci gaba da zaman lafiya ce kuma zai fi ba da ci gaba da yalwa da tattalin arzikin ƙasar nan ya miƙe A nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Shamsiya Hamza da Muhammad Hafiz Baballe. Cuba Hero Diodone ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.